بسم الله الرحمن الرحيم المنظومة اللامية منظومة اللامية المنظومة كان إني كوكما أن توقوني لدى ne daga annazin annazin المنظومة abinda an waƙi annazin din ya zanto musdari kenan almanzuma shine abinda an waƙe shine almanzumatul lamiya abinda aka waƙe wanda aka mishi suna da lamiya na ga bai shekara ɗaya ba muka karanta shi yanzu kuma yau gashi mun bi ta kanshi wallafar shekul islam ibn taymiya malamai sun yi saɓani akan danganta littafi din ga ibn taymiya maganganu da dama amma dai daga ƙarshe abin da ya tabbata shine manzumatul lamina na ibnu taymiya din wannan malamai da dama sun yi wa sharhi da ta'ali ko wanda ma na kuzo zo mana da shi ba hannu ne ne cewa da shi kuma na wannan eh, Sheikh Muhammad Baha ne. sharhi ne mai fa'ida shi ma akwai na Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asali Al-Halabi akwai na wannan Dr. Khalid Mahmud al juhari da makamantansu littafi ne na Ibn taymiya ko da yake waɗanda suka yi ta cire littafin daga jerin littattafan Ibn taymiya suna magana ne galibi tarihin Ibn taymiya da aka rika rubutawa da aka zo jero sunayen littattafansa ba a samun damiya a ciki to ya za a yi a jingina masa wannan littafi din to jingina masa wannan littafin kuma abu ne mai sauki saboda littattafan ibnu taymiya galibi har yau din babu wanda ya iya tantance da adadin su dan matsaloli guda biyu akwai matsalar qatar waɗanda sun yi ta sace littattafan ibnu taymiya wasu ana zubawa a kogi wasu sun sace sun gudu da su da makamantan haka sannan kuma hanya na biyu a lokacin ibnu taymiya babban malami ne wanda ya shahara a duk duniya to wannan zai zo daga wani gari wannan daga wani gari wannan daga wani gari sai su zo suna da tambayoyi akan wasu matsala to lokacin da ibnu taymiya ke ba da amsan tambaya daga sun kware da rubutu kawai malam yana magana ba a tsaye da shi da sunan ana dictation yana ana rubuta komai to yana ba da fatuwoyi in ya gama to shi kuma wannan ya kalmashe amsan da aka bashi na tambaya to ya tafi garin su to kadi ta ba za a sake samu ba ya tafi garin su har ka yadawa ta ta to ga shi zai yada da nufin littafin ibnu taymiya ne to ibnu taymiya da kanshi babu shi a rubuce a wurin sa ɗaliban sauran da suka karatu wurin ibnu taymiya ba su gani ba to duk wanda suka tashi jera littattafan ibnu taymiya za su kawo wanda suka sani an kawo wanda za su ba san da wancan ba don watakin lokacin da wancan ya tambaya din ba sa nan bare su ma da za su iya rubuta ko su yi kwal to galibi da tattafan ibnu taymiya ko da tambayoyi ne yanzu kamar littafin al-ubudiyya tambayoyi ne ibnu taymiya ya amsa yanzu littafin al-qaidatul wasiyya mutanen garin wasid ne wanda ba lamiyan nan sai shi mutanen garin wasid suka zo wa ibnu taymiya suna tambaya ya yi musu littafi mana akan abin da ya shafi aqidan ahlus sunna wanda za su kudurce da sauransu da makamantan sai rubuta musu ya sa littafin al-aqidatul wasitiyya to akwai ire-iren waɗannan to ya sa littafin suna al-manzumatul lamiya abinda aka wake aka sa suna da lamiya malamai dama suna da hanyoyi guda biyu wajen rubuce-rubuce akwai manzuma akwai kuma wanda ba manzuma ba kenan ana iya littafi a wake ana iya yin shi kuma rubutu ne su dai haka to sukan ɗauko salo na annazin kamar waka don sauƙaƙe wa al'umma musamman mutanen larabawa a irin wancan lokaci hanya mafi girma da za ka isar da sako da shi shine babu kaman hanyar waka sako zai isa inda ba a yi tsammani ba saboda sun yarda da waka don abin zai zo a wake shi to kowa zai zai gamsu to sai a kawo abun a tsarin waka sannan shi waka abu ne wanda ya fi dunkula abu a take baya daukan sharhi idan zaka fara ɗaki to ba zai abin nan ba to sai zama ya fi tattare sako ɗin a dunkule dan haka wani lokaci idan an zo musu da wani tambaya ko wasu matsaloli sukan amsa abun ne a wake dan ya fi zama abun a takaice da sauransu to wani lokaci kuma suka yi rubutu wanda ba a wace ba to da aka ce allamiya shine duk wani waka wanda karshen sa yake karanta karewa da la la la la yanzu anan da yake ya sa'ili an masa bi wa aqidati karka ce da ta ya kare a'a to zikal huda man lil hidayati yasalu to yanzu ne ka zo karshen tafiya karshen waka amma ya sa'ili an masa bi wa aqidati wannan sabara da yake nan to sadaran karshen ga duk da lam ya tsare to lamiya kenan akwai mimiya sa ibn qayyim kuma yana da wannan littafi mai suna menene shi kuma ha'iya ne eh, ha'iya akwai ha'iya na ibn qayyim akwai ha'iya na wani malami ne al-aswani na ibn qayyim ana ce mishi ha'iya kuma ana kiran shi da wannan akwai wani sunan da ake kiran shi da shi banda ha'iya shi ne wannan abin nan a sunan ya ban min ina da sharhin shi mujallabi hudu sharhi ne mujallabi hudu na iya ha'iyan ibn qayyim ne mujallabi hudu amma cikin din akwai sharhin Husaynin akai akwai sharhin Muhammad Harran wani malami ya taɓa yin wani sharhin aqidatu sahawiyya akwai sharhin ka sharhohin malamai ya kai uku zuwa hudu kuma akwai fauzan ɗin ko ba shi ba ne kamar dai makamantin haka ne alƙafiyatu shafiya shi ne alƙafiyatu shafiya to da haka wancan sharhi ɗin ma na mujallabi hudu kawai ya sa mishi sharhul ƙafiyatu eh, abin nan menene alƙafiyar shafiya to yana da sunan alha'iya na ibn qayyim yana da sunan alƙafiyar shafiya da aka yanzu ya da sunan littafin ibn qayyim alƙafiyar shafiya to ha'iya ne littafi ɗaya ne yana ɗauke da sunaye guda biyu wannan kuma da ba ba ba ne da wanda yake bibiyar littattafan musulunci aka yi samun littafi ɗaya amma sunan kuma ba daya ba ne ko littafin madarijus ke. baina manazili iyaka na wa iyaka na can sunan ba daya ba yau a samu da wannan suna wannan a samu da wannan suna ko littafin asibin sifatu salatin nabi na tafin asirin dinin albani a muqaddima din da su mashuru suke bayani littafin asirin sifatu salatin nabi sunan ya kai biyar wani lokaci shi na sunan albani ya kira shi da asul kawai sai shi asl wani lokaci ya kira shi da kaza wani lokaci ya kira shi da kaza to amma cikin wajen kaza suka sa a bangon asli sifatu salatin nabi amma ka koma cikin muqaddiman kuma zaka ga wani lokaci ya kira sunan littafin ba da wannan sunan ba da haka wani lokaci ka ji malam ya kira sunan wani littafi da wani sunan sai ka ɗauka wani littafi ne daban a ashe wannan da ka sani din ne kamar da kuma cikin Qur'an ya ga wani sura da yana dauke da suna da dama suratul tauba suratul kitab suratul kaza da makamantan to yake cewa ibnu taymiya kuma farkon watsan zai nuna tambaya aka mishi gaba da amsa ya sa'ili an masa bi wa aqidati ya sa'ili ya kai mai tambaya ta an mazhabi dangane da mazhaba ta a nan ba mazhaba na fikihu ba idan mazhaba ta fikihu ne ka ga malikiya shafi'iyya kaza kaza da sauransu akan wannan yake tambayan ibnu taymiya ba akan wannan ba zama akan wannan ba shi da kura da zai tambayi ibnu taymiya a malikiya kake ko a kaza kake ko hanabila dan duka waɗannan mazahib din masu jagorancin su suna kan na ahlus sunnati wal jamaa amma menene masaba anan yana nufin masaba da yake bi na wani dariƙa yake bi ko wata ƙungiya yake bi tunda akwai murji'a akwai asha'ira akwai mu'tazilawa akwai khawarijawa akwai qur'ani qur'aniyun da makamantansu to a wancan lokaci kusan waɗannan ƙungiyoyi na bidi'a su suka fi tasiri irin su kullabiya mu'tazila Jahamiya, hawari da makamantansu sun yi ƙarfi a waɗancan lokuta shi yasa ibnu taymiya ya zanto babu irinsa ko mawaki da yake yabon shi yake cewa tsama ibnu taymiya fi nasri dinina ibnu taymiya ya taso ne a lokacin da addini ta kwanta to ibnu taymiya ya taso ya ba addini nasara ya ba ta karfi don a lokacin bid'a ta galabci duniya kamar ma za a waye gari bid'a ita za ta kafa daular duniya gaba daya yadda ta yi karfi to a wancan lokaci aka yi ibnu taymiya duk wani kirancin bid'a na duniya da ka sani manya-manyan ru'u na bid'o'i da malamai suke kawa ru'usul bid'a arba'a din nan to duk sun fito manya-manyan kan aƙidu na bidi'a waɗanda sun saba sunan annabi hudu akwai khawarij akwai qadariyya akwai mu'tazila akwai jahamawa da makamantansu duk akwai su da rassansu kuma sun yi ƙarfi ƙarfin da kai mai sunna ma dole ka bi tsoron bayyanawa ba irin lokacin aka haifi ibnu taymiyyah shi yasa dukkanin mutumin da zai yi da'awa in dai ya ce zai karantar da al'umma tun littattafan ibnu taimiyya to yan bidiyan zamanin shi sai an daina jin labarin kuma sai an zo lokacin da da kansu za su ji kunya su yi magana don sai ya kwantar da su a daina jin tsoriyansu abin da zai nuna maka haka littattafan ibnu taimiyya in kana bi babu wata bidi'a a duniya da baka ga ibnu taimiyya ya tattake ta ba to akwai su a zamanin sa amma salon da ya bi shi da ya taso duk bai waiwai ɗan bidi'an ba karantarwa ya dinga yi ya yi ta karantar da irin su ibn qayyim irin su mizzi irin su ibn kasir da ya goga su su ma suka fara ba da guduma sai waiwai ɗan bidi'a ɗaya bayan ɗaya ya fara watsar da su in ya zo sai ya dubi wani katon ɗan bidi'a da irin bidiyan da yake kai sai littafi a kai don haka da ya zo kan yan shi'a a kan yan shi'a wani fitinannen dan shi'a ne a zamanin ibn taymiya ya bullo shine wane ne ga sunan shi ya kwanta mu A kan shi ibn taymiya littafin minhajus sunna bi naqdi kalamin shi'a al-qadariyya wani dan shi'a ne ya rika kashi goyi ibn taymiya rubuta littafin minhajus sunna min mujalladi uku manya-manya a kai shi kenan an gama da shi an gama ga kuma 'yan mantiki arraddu alal mantikiyi arraddu alal asha'ira arraddu alal kaza duka ibnu taymiya sai da aka waye gari an dana jin labarin duk wani bid'a to ibnu taymiya shi yasa za ka ga a duniya babu wani aqidan da yake son ibnu taymiya sai ahlus sunna kowane irin bid'a da dariƙa mutum yake kai da ka zo mashi ibnu taymiya sai ya dan ibnu taymiya ya rubuta usul nasu ne gaba daya yasa duk wani mai bid'a da kaga ya jingina kanshi da ibnu taymiya to farko bai san wa ibnu taymiya ne amma ya sani da kanshi zai gudu ko muhammadu yusuf da suka sa masallacin su masjid ibnu taymiya ai da suka zo suka ji waye ibnu taymiya da kansu sun abin nan dan ba wanda ya ruguza su kaman shi to yake ya wanda yake tambaya ta an masabi dangane da masaba ka kenan a aqida ta masaban suwa na tebi. tunda akwai mu'tazila akwai jahamiyya akwai asha'ira akwai ahlus sunna akwai kaza ni wanne ne nawa kenan mai tambaya na ita tambayar sai miya. a wanne kake kai in ji irin naka wa aqidati kuma yana tambaya ta akan mecece aqida ta aqida kuma an ɗauko ta ne daga al'uqud abin da za a ƙulla kalman aƙida larabci ne kuma karibiya ce ɗaruwar tauhidi ne kawai amma daga baya ne aka fara amfani da kalman aƙida mutum ya koma da tattafa aƙida zai ga sunan wanda ya fara amfani da kalman aƙida sai sa wasu yan gida yanzu da an zo maganan aƙida sai suna ganin kamar ita kalman aƙidan ma kamar ba musulunci ba suna jin an zo da sabon abu ai a zamanin annabi akwai na musulunci aƙida ne Aƙida malam suka ce duk abin da za a kulla sunan shi aƙida. to me abin zu abin ji akida a zuciya yake kalma ne na larabci Kina abin da za ka kulla duk abin da za ka lazimce shi ka tsaranta riko da shi ka rike shi da karfin da ba zai saku ba to sunan abin aƙida. dan ka kai sai a ce aqidan su wane mai kyau ne kenan abinda sun kudurce sun rike shi ba gudu ba da da baya waɗannan kuma sai a ce aqidan su muna na ne ko sabon mutumin kama a imana abdullahi da an yi sabon yin rani ta mai jari sun yi kuma akida sabon bidiya ne <laughs> <laughs> saboda duk da mai aka ambaci littafin a gida to nan gida akwai kan fara eh akwai matsala eh, za a taba na shi eh, kwarai sosai sannan malamai suka ce wannan gaban yana nuna kaskantar da kai irin na ibnu taymiya dan da wani ne wani yazo ya tambaye shi malam a akidan ka me masaban ka sai an fada to mu kuma har za a tambaye mu akidan mu amma ibnu taymiya sai ba shi amsa ma littafi mai zaman kanshi sannan kuma shi wannan mai tambaya malamin suka ce iri biyu ne ko dai zama ya zo tambaya ne na ganganci haka da rashin kunya da ta'annuki da tsanantawa don ka ibnu taymiya da ya tashi ba shi amsa a ciki za ka ga ya ba shi amsa irin sabon yanda ya zo in kuma ya zo ne don Allah to yanda ibnu taymiya ya shimfiɗa bayanan to sai ya to kuma wannan shi ya rika fitar da al'umma daga cikin rudu a wancan zamani na makazata malami karar zai fito ya ce to jama'a ga aƙida ta in ma ba a tambaye shi zai ce ga aƙida ta dan a lokacin ba boye boye ɗan bid'a sun kunno kai ahlu sunna sun kunno kai to ka zo ka ce kai ba ruwanka kai dan adalci ne to wasi da kai za su ba ruwansu da kai akan irin wannan irin irin su harisun muhasibi suka rayu imam Ahmad yake ku tsorace shi mutumin banza ne kowa ya fito ya bayyana ina nake da aka sai ga duk malamin musulunci in har ya gama da awan shi bai ce da akida ta ba kafin da musu zai ce jama'a ga akan akidan da nake akan haka su bahawi sai littafi al-aqidatu bahawiyya sai littafi ne sa wasu littafin suna al-aqida da ma suka ce akidan bahawi kenan dan akidan ka shi kake tallata shi to akan wannan malamai karkai sarihu sunna usulu sunna kaza kaza haka dan ka wa aqidati kana tambata akan aqida ta sai ce rubiqal huda man lil hidayati yas'alu ruziqal huda ya azurta shari'a man lil hidayati yas'alu wanda game da shari'a shi ake roƙo kenan yayi arzikin shari'a shine Allah ya mana arzikin shari'a kenan kai da kake tambayar maza ba da kira ta kaji ya yi mana arzikin shirya ba wanda ake roƙon shirya wurinsa shi ne Allah ihdinas siratal mustaqim to yace to Allah ya mana wannan arziki yake cewa isma ka saurara kalaman muhaqqiqin zancen masani mai tahqiqi eh shi tahqiq ƙari ne akan malanta kenan bayan malanta da malami yake kai to tahqiq kuma abu ne daban dan ka sai ga ga littafi kaza an ce al muallif kaza wanda ya fara aka sai ka ji an ce maka ta haƙiƙin wani me ta haƙiƙ shine bayan ga littafi to shi mu muhakkiki kuma zai sake bi yana karantawa ne da kuma ƙa'idoji na ilimi duk inda akwai gyara sai ya tantance ce wannan din ba daidai ba ne wannan ne daidai shi mu hakiki kamar mai tankaɗe da rairaya ne yana tankaɗe abu ya tace fitar da wasu abubuwa shi ake kira ta haƙiƙi ya sha bambanci da ta'aliki shi ta'alik abin da aka kawo shi da yawa sai dunkula wuri guda sai ka ta'aliki wanda zai gane abu shi ko mai ta haƙiƙi zai tantance abin da rariya ya warware an taɓa yin wani taro a garin makka ko kuma a jami'an madina na wani babban lasta ne na musamman a gayyaci manyan malamai su bin bas nasiruddin albani akwai wani babban malami a suriya a lokacin sunan shi a kamu an tada shi zai latta ne na awa biyu shi kuma nasiru albani zai tashi ya yi ta'aliki na awa ɗaya bin ba ba can karo zai rufe kuma da kalmomin godiya malamin ya yi awa biyu yana latta akan hadisi kwaya ɗaya jabbakan lakta sai kabbara wuri ya ɗauka an na jin daɗin lakta sai da ya cika awa biyu aka tafi nasiruddin albani malam zai ta alaihi nasir albani yana tafi sai sai hadisin da aka gina lakta kai hadisi ne da ibi da aka laktan kwandam duk abin da ya kan hadisin kwandam sai wuri ya ce kudin ba suna ya tabi su eh, ne ba yi haka duk abin da lakcin ta tattara a nan ya dace a yi haka sai na suna ba ta kai ka wahalar da mu wannan ka wahalar da taro eh ita ka wahalar da taro awa biyu an gaji ba a ci komai ba ka ta mutane lokaci malamin jikin su ya sani, to malaman su ko ba ka koyi koyi ya sa galibi din malamin da zai ji ana koka da shi dan wai shi ka yi wa annabi ƙarya ji yake ina ba zai da sosai a tona to mu haƙƙiƙi kenan ibnu taymiya ta isma kai ne tambaya ka saurari kalamu muhaddathin zantan ne ta hakiki kenan zantan kaɗai in rairaye maka fi kaulihi cikin maganansa yanzu ibn taymiya ce ka saurari zancen mai ta hakiki waye mai ta hakiki shi karan shi ba sai wasu musamman yan bid'a yana cikin abin da suke zagi ibn taymiya da shi wai yana da fariya ya nuna shi ya iya ya kai zaka nuna kai din muhakkiki ne ana suka ce wannan kuma ba kuma bane ya halatta ba alfahari bane kai malami wani lokacin sai ka fito sai ka nuna wani baiwa da Allah maka galibi musamman idan ya zanto akwai bukatan haka kamar al'imamu ibn kafir a cikin tafsirinsa yana magana akan annabi yusuf da yake cewa ij'alni ala khaza'inil ard inni hafizun alim yanzu na annabi yusuf ya yabi kansa taskiya sai ta amma me yasa ya bukata ne ta kai haka hali ne da kasan zaka shiga ya san shi ya kware akan al'amarin kuma sanin da ya yi ba wanda ya san al'amarin sai shi tun da annabi ne na aiki da wahayi sai ce ta a sa ne a kai yanzu haka bukata ne kai in bai ce ya kware ba fa ba za a bashi to al'amari zai lalace to bukata ya kai sai ya yi haka da aka bunu ka sai ce to abinda annabi yusuf ya yi sai ibnu kasir ya sake kawo magana abdullahi dan abbas a dan mas'ud abla dan mas'ud yake cewa na rantse da Allah duk duniya duk fadin duniya a yau babu wanda ya kai ni sanin alqur'ani yace ba wani aya a qur'ani da za a tambaye ni fa sai sai na san a ina aka saukar da ita kuma akan waye ayar ta sauka yace da a fadin duniyan nan na san akwai wani wanda ya fi ni sani akan haka akwai abun hawan da za a hau ya iya kaiwa gare shi a fadin duniya ta wallahi da abin je ka babu ibn kafir yake wannan ma kai ibn mas'ud ya faɗi haka akwai buƙatuwan haka dan ibn mas'ud ba da tsohon annabi bai dade ba a duniya shi sa ba a sa shi cikin ubadilatul arba'a din nan masu sa shi a cikin al'ubadila abdullahi guda hudu din nan su sa ibn mas'udin a ciki Ahmad Muhammad Shakir yake kuskure Ibn Kathir shi ma fara cikin littafin Al-Baitul Hadith fi sharh ikhtisar ulum al-hadith ba a sa Ibn Mas'ud a cikin Ubadilatul Arba'a kai dai ka ce akan abdullahi dan abbas abdullahi dan umar abdullahi dan zubair abdullahi dan auro dan as a wasu mutum ba a sa dan bai daɗe ba da suwan annabi to shi kai a jikin shi yana bashi ba zai daɗe me yasa ake faɗin haka jama'a su ji irin bai wannan fa da ya tara kowa ya zo ya koya to bukata ne kai ya faɗi haka to ibnu taymiya yana wannan maganin kenan wanda da ya tambaya idan kana ganin ba zan iya bayyana maka ba ka zo wurin kike kuwa zan maka bayanin ba wanda zai iya warware maka kenan wanda kake tinkafon ya iya ka kawo kenan in a tambaya ne na ta'alluki wancan ya zo da shi idan kuma tambaya ne na neman sani wancan ya yi ibn taymiya na nufin to kai kam kayan ka ta yage a bakin kaba ko za a ce to ka zo a daidai kenan ka zo wurin masaninta za a warware maka kar ka samu shakku yansa ne anhu baya karkacewa daga wannan shirya na Allah wala ya tabaddalu kuma baya canzuwa kenan wannan shirya na Allah da yake ruzqal huda man lil hidayati yas'alu wannan da ake roƙon shirya a wurin sa alhamdulillah azarta mu da shirya la ne anhu to me wannan ta hakikin baya karkacewa kenan ni ibnu taymiya bana karkata daga hanyar nan shiryan Allah wala ya tabaddalu kuma baya canzuwa addinin Allah baya canzuwa a tabbata take an riga an gama al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati to tunda addinin ba ta canzuwa ni ibnu taymiya na canzawa da haka malamai da suke sharhin wannan gaba suka ce ba kar ka dauka fa ibnu taymiya yana nufin shi ya ce shiri wanda ba zai sake bata ba a dan adam ba irin wannan bakin akwai ikhtiraru bin nafsi a ciki abin da yake nufi shi ibn taymiya mutum ne wanda kullum yana cikin addu'a daga cikin addu'an da kullum yake yana roƙon Allah Allah ka raya ni akan wannan addini na ka tabbatar da ni akai kuma ka sa in mutu akai ya ke baya canzuwa dan yana roƙon Allah kuma yana da tabbacin Allah yana amsan addu'arsa yace hubbu sahabati kenan ga fashin bakin akira hubbus sahabati son sahabbai kullihim baki ɗayansu ba wani wariya li a wuri ibnu taymiya masabana masaba ta ce duk sahabbai in so su ba wani wariya ahlul baiti wane ne abubakar umar ki usman kamar yadda 'yan shi'a suke cin usman da umar da abubakar sannan ba na kin aliyu kamar yadda khawarijawa kuma suna kin aliyu suna cewa fagotu ne yace to ni son sahabbai duka sahabbai ma son su mazhabin mazhaba ce a wurina da haka duk wani sharri da ya faru tsakanin sahabbai ninkewa ake ba a faɗa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa mawaddatul qurba son ahalul baiti biha da ita son nasu a tawassalu da ita nace kamun kafa annabi yayi wasiya a kula da alqur'ani a kula da iyalan gidansa yayi wannan huduba a ghadirhum ghadirhum ghadir shine wanda yake shiya zaka da duk shekara suna da bikin ghadirhum wani ma bai iya faɗa ka ji ghadir khum har yan shiya wani bai iya faɗa ba ghadir korama al-khum na wani wuri a tsakanin makka da madina mai suna khum an je hajji ne wani korama ne can gaba da makka ko tsakanin makka da madina wani wuri korama ne ya dan hada ruwa annabi yana tafiya da ya je wurin sai ya dan yi wani nasiha duka duka nasihan bai ma fi minti biyar ba ya wa sahabbai nasiha ku ji tsoron Allah ku kula da littafin Allah sai wa ahli bayti yace udhkirukumullah ina tunatar da ku Allah ina gama ku da Allah ku kula min da ahalu baiti iyalan gidana iyalan gidana shi kenan ɗan sha suka ɗauki khum duk shekara akwai bikin radirhum khum ne gadir ɗin shine ne koraman hum ɗin sunan wurin ne khum ba wani abu ne aka yi a wurin kawai wa'azi ne amma iya sakon din na ta yi a kula da iyalan gidan annabi to shi kenan da ke ranar ibada to ne yake cewa mawaddatul qurba kaunan ahlul baiti ahlul baiti dangin annabi alu aqil alu ja'far alu abbas da matan annabi da ƴaƴansu biha da ita iya kaunan ahlul baiti biha a tawassalu da su da ita nake kamun kafa wurin Allah kaga ɗan shi'a yana cikin wanda suka fi tsana babu kaman ibnu taymiyyah to ibnu taymiya ce to ni kaunan ahlul bait ma da ita nake tawassulin ina da bukata sai ni tawassul ya Allah biya mun bukatuna dan kaunan ahlul bait da nake yi da akwai karshen son ahlul bait ga wannan amma zai shi a san tsani ibnu taymiya ma ga abin da ibnu taymiya ya faɗa sun tsani nasiruddin albani amma nasiruddin albani ma shi cewa yake ma bai halatta ka ce sallallahu alaihi wa sallama ba sai dai ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shafa ta wani ma wajibi ne wa alihin ba iyalan gidan annabi ba yake ta wali kullihim qadirun wa fadlun sabi'un lakinna na minhum afdalu yace wali kullihim kuma wa gaba daya ga dukkanin su sahabbai da ahlul baiti qadirun suna da kima wa fadlun da falala sabi'un wanda haskensa ya mamaye ko'ina duk sahabbai da ahalul baiti suna da kima suna da falala wanda ta yalwata ko'ina haskenta, lakin na ku sai dai fa kuma abubakar ne siddiq minhum a cikin su sahabban abdul duk kuma ya fi abdullahi ibn usman ibn amir ina asalin sunan shi abdullahi abubakar nickname ne a wako ba da ake cewa baban budurwa ba ne ne ne dai kawai haka amma asalin sunan abdullahi ya sa da yawa malaman hadisai ga sunan abdullahi shi masa nufinan nan abubakar yanzu ibnu abi shaiba abdullahi ibnu abi shaiba ne amma sai za ka ji abubakar ibnu abi shaiba to akwai ire-iren waɗannan to abdullahi shine asalin sunan abubakar usman sunan mahaifinsa mana cikin mahaifin abu kuhafa baban ku hafa kaga sa kenan an ce dingina shi gare shi kakan abubakar kuma amir da aka sunan ya zanto abdullahi ibnu usman ibnu amir minhum a cikin su sahabban shi abubakar abdul to duk kuma ya fi aliyu da bakin shi ya faɗi haka yadda abubakar ya fi mu ilimi ya fi mu komai in ji aliyu da ka a bakin sirna ya an samu hadisai masu ɗimbin yawa da suke nuna falalan abubakar haka a iyalansa da makamantansu duk abubuwa sun fito a kan haka kuma an samu auratayya tsakanin junansu da haka zainul abidi bin ali me yasa yan shi'a suka jefar da shi gefe me yasa ake ga yan shi'a rawafi saboda sun watsar da zainul abidi in zo wurinsa suka ce me ka ce akan abubakar da umar sai ta hun wazira ya jaddi waɗannan ai ne kafaɗa da kafaɗa wa kakana wurin annabi sai ya zai kai watsi ne ka ce kai ma watsi ne an zubar da shi gefe to shi na nan ke gaya musu rawatu tafiyan ma tana tafiya ne da wanda ya ba da haɗin kai kenan yake cewa wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi wa aqulu ina faɗa ibnu taymiya tunda tambayan shi aka yanzu yana bayyana mana ne aqidan sa ne to in kai ma halin sunna ne to ga aqidan da zaka yi wa aqulu ibnu taymiya ce ina cewa fil qur'ani game da alqur'ani ma ja'at bihi ayatuhu abunda duk ayoyinsa suka zo da shi fa huwa al-karimul shine mai karinci abinda aka sauka kenan yace ina bayyana game da qur'ani shine kamar da muka faɗa su magabata kowa na bayyana akidansa dan a san a ina yake in ba ka bayyana a gidanka sai ka mutu sai ka je gida suna kai nasu ne alu suna suna namu ne wani ya ce ba na bane dan har rasa kai na kake ka zama jemagi ba ka da alkibala to dole ka bayyana ina kake eh, akwai su a jemagu da malam jafar yake fana ba ma izala ba ma tariƙa yanzu duk inda aka je wai ga suna sakwai ire-iren waɗannan Da wani malamin wa Kano yake zuwa lokacin gwamnatin shekarau an zo taron kwamitin shari'a ga malaman suna da na ɗariƙa za ka ce to malaman ɗariƙa su miƙe kan miƙe izana su ma su miƙe tun da ita gwamnati ya ka sani. ya wallahi malamai da dama na ado suna sai suka makare cikin yan ɗariƙo suna kunya a ce ga bangaren wai da kunya sai ka ga ya ɗan makare wai shi ba ruwan shi ta ko ina kasa kan da jana da kuma shi ba ba ruwan shi da rarrabuwan kan nan ni ko ina tun da musulunci musulunci ne to ni ina tare da kowa a wani zagan shi in taron yan bid'a yana can in taron ahli yana can to yau wannan zai yi da mutane eh ko mara gari ma na sai da zama Allah cikin malami ba kai ahli sunna da wasu suna ganin namu ina ga waɗanda suke ta ta gama su wallahi na hamani to can kuma ka dan shi ko ina za ka gani to kaga a da a sosai a ɗarikan ma fa bakar ba waye ne amma kuma abin da yake kai na aƙidan munin ba mu da mummuna ne sosai dan shi har ya kai mu akwai shi an ce sannan yana cikin masu ba da dariƙa ba eh ya kai mu ni su za su zo a baka ma to akwai irin wannan wanda za ka bayyana kirin ka wani magana kai ko ta ina ne to irin mai irin wannan akida ba yadda da shi a sun zubar na ya ce shi ko ta ina an je maulidi yana can in an je taron ahalus sunna yana can da haka in za a je maulidi ya sauke wando in za a je na ahlus sunna kuma ya daga wando to wannan munafiki ke to yake cewa wa aqulu ni ibnu taymiya ina cewa fil qur'ani game da alqur'ani ma ja'at bihi duk abin da ka zo da shi ayatuhu ayoyin sa fa Karimu shine abin karamci almunzal na abin da aka saukar wa aqulu qala allah jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wa la ata'awwal yace wa aqulu ibnu taymiya ce ni ina cewa qala jalla jalalu ubangiji mabuwayi ya ce wal mustafa al hadi kuma ina cewa manzo zababbe annabi muhammadu shiri hadi mai shiryarwa wala a ta'awwalu ba na tawili yana so ya maka shi dan kala Allahu kala rasuluhu ne hmm. eh shine zance na duk inda ka taɓo ni qala Allah jalla jalaluhu in nayi gaba wal mustafa al hadi qala zababban manzo ya ce wala a ta'awwal kuma bana murda ma'ana kenan in Allah ya faɗi kaza to akan ma'anan zan kawo ba kwana in annabi ya ce kaza haka zan kawo ba kwana ba na tawili da murde na. shine qala Allah qala rasuluhu kenan al ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bit tamwili Mana ilmu nasbuka lil khilafi fasahatan baina rasul wa baina ra'ayi faqih yake cewa wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala dirazul awwal wa jami'u kuma dukkanin ayati sifati ayoyi na sifofin Allah dukkanin ayoyi da suke dauke da sifofin Allah umirruha haka na nake wucewa ta kansu in karanta su in faɗi yadda suka zo haƙƙan da gaske in ka in ce sufan Allah ne gaskiya ba kwana kama na ɓala birazul awwalu ina faɗi ne kama na ɓala kamar yadda suka ɗauko fassaran abdirazul awwal shine al'umman farko wato as-salafus salih birazul awwal ai al'ummatul awwal wato as-salafus salih magabata na kwarai yadda suka ɗauko ma'anan daga annabi cewa abin da ake nufi kaza ne na sifan Allah yake haka nake fara in wuce ba kwana wa aruddu uhudataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yutahayyalu yace wa aruddu ina mayar da uhudataha nauyin baiwa nassin hakkinta da ma'ananta ila nuqaliha ina mai da ita zuwa ga waɗanda suka ɗaƙwalto ta suka ɗauko ta kenan hadisan annabi suwa suka ɗauko mana dakon kawo mana sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'un yace to idan nazo cikin ayoyin qur'ani da hadisan annabi yadda su suka yi ɗaukon kawo mana suka kawo mana a da umdata sai in mayar da nauyin bamu ma'anan ila nuqaliha zuwa ga su da suka ɗauko mana ita kenan yanzu da za ka ɗauko aya ko hadisi kana so ka yi hujja da ita akan wata matsala in ka jawo ayan ne ko hadisin ne sai a tambaye ka wane ne ya yi ka akan ma'ana sai ka ce to larabcin ba haka ba sai ce tsaya tukuna suwa suka ɗauko mana suka kawo mana sahabbai da to mu koma tun da su suka ɗauko su ya kamata su ɗau nauyin ba mu ma'anan to mu koma yaya suka fahimci ma'anan nan shine abin da yake nufi ina mai da nauyin kula da ma'anan nassin ila ha zuwa ga waɗanda suka dako ko suka ɗauko mana suka kawo mana wa asunuha kuma in kiyaye sunan soshin qur'ani da hadisi an kulli ma yutakhayyalu ga duk abin da zai kawo wasuwasi a ciki duk wani ma'anan da zai kawo wasuwasi ga wani aya ko hadisi yace ina tsare ta ba na ɗaukan waɗannan ma'anoni gurbatattu in kawo. ubhan liman nabada alqur'ana wara'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-afdalu ubhan yayi muni ya munana ya zanto mummuna muni ya tabbata liman nabada alqur'ana ga duk wanda yayi watsi da wa wara'ahu a gadon bayansa kenan duk abin da ka ɗora a gadon bayanka to muhimmancin shi bai kai muhimmanci ba ne da aka kama kalashi a baya kowa ya iya gani amma abin da yake da muhimmanci ka fi tsare shi to yake muni ya tabbata ga duk wanda ya watsi da alkur'ani a gadon bayansa wa idan da dalla kuma ina ya tashi kafa hujja a musulunci ya kulu sai ka ji yana cewa ƙalal afdal ya ce to waye ne afdal wato yana magana ne ahlus sunna musulmi na kwarai duk dai wani musulmi ma na kwarai mai hankali duk abin da zai kafa hujja da shi na musulunci a yi kaza a bar kaza zai kafa hujja ne da alkur'ani da kuma hadisin annabi to idan aka wayi gari mutum ya yi watsi da alkur'ani a bayansa ya yi watsi da sunna nabi a bayansa da ya zo zai hujja da wani abu a musulunci sai ce wane ya ce wane ya ce ba ku ji wane ya ce ba ka san wannan kowa ma ba kun ma yana da awan malanta ne za ta wannan jahili to wannan ma sai ya ce wane tun da ana sa masa ba ta aka wani mai kima ya ta amma ya karo da nan ta a ce a yi da shi to sai aka samu a sha'ira suna cikin waɗanda ba ka hujja da Allah ya ce annabi ya ce sun sun tashi hujja za su ce wane ya ce abun da ya sake yin muni ga asha'ira shine wannan Ya kana ga baiti na ka ya tafi ko to ibnu taymiya ya kai wani bugu ne ma wani dan bidiya a garin eh wa asha'iran zamanin sa ne a garin yanzu shi ana ba da amma kai wani naushi yace wa idan ta dalla wai in zai maka hujja ga kai kashi daya ya kula sai ka tana ka qala al afdal afdal ya ce amma zai ka Allah ta ya to wani kirista ne ba asal asalin sunansa ghayyas bin ghaus a tagalabi. kaga sunan ma da wani abin nan ghayyas bin ghaus at-taghlabi bin ghaus kaga gausi to ghayyas bin ghaus at-taghlabi shine al malamai sun yi maganganu da yawa akan me yasa ake gaya musu al'aqsam wasu ka ce dogon harshe harshen ta dogo ana sai musu al'aqsal mai dogon harshe wasu ka ce ana gaya musu al'aqsal saboda kunnuwansa a tsaje kamar karnukan farauta za ga ana tsaga kunnuwansu to shi ma kunnen shi aka zo a tsage sai ana gaya musu al'afdal mai tsagaggen kunnuwa wasu suka ce ana gaya musu haka ne saboda dogon mutum ne wasu ma har dalilin da ya sa ake gaya mishi amma duka abubuwan da aka faɗa ba a samu dalili kwakwara ba a kai amma dai kirista ne iyayen shi kiristoci kirista dan kiristoci mawaki an tambayi farazak wanda yake karanta da tattafan adab ya san waya farasta aka cewa farazak cikin mawaka wane ne ya fi ma ne wane ne ƙarshen zama mawaki wane ne sarki sai in alfahari zan maka to an ka kaina ka ci ji amma in kana neman ka ja a rera waka ka ji daɗin rerawan yace to ka je wurin jariyar Ya yace amma in a yi maka wakan yabo a yabo a yi yabo yace idan ka je wurin asibar ka kure ma ne ya iya yabo to dama lokacin mawaƙa kan za a ce ya iya yabo ba yabon masu mulki da masu kuɗi ba to a lokacin ana mulkin abdulmalik bin marwan abdulmalik bin marwan shine khalifa sarki to yana son yabo to a mawaƙa da suka ci zamanin abdulmalik bin marwan babu wanda ya ci samun awodin da kyautan abdulmalik kamar al'afsal wannan arna ya fi samun kyauta A akwai armen da zai makale a arewa sai ka ɗauka musulmi na sai arme ne to shi ma haka ya fi iya waƙar yabo yawa ga yawa a ce su kuma kaga arewa nan ya fi muni to shi ne irin wannan al'akbar ƙwararren mawaƙi ne zamanin sai su ɗauki farar ne amma ya fi samun kyautan abdulmalik bin marwa zindiƙin arne ne to amma za ka je a sha'ira fa a lokacin ba kunya ya ce Allah ya ce annabi ya ce zai ta zai zo fa da ya kama zai ce afdal ya ce kaza kaza sai ya wuce da wakan afdal amma wakan ma afdal Raka lalacewa ya kai lalacewa ke Ba shi ne da aka kama zazzaki ana ta maganar dama ya daɗe yana zuga mutane dan ta'adda ne ya mabiyan shi suka rika fitowa da wasu hotuna a facebook da wasu bidiyoyi wai da wani babban fasto ma ya yabe shi ta mutumin kirki an ba samu bidiyon malamin addini ya yabe shi ana kawai yabon shi ya soki dan an nuna dama dan juma ne da dan juma wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila as-sama'i bighayri kayfin yanzilu wal mu'minuna mu'minai ya rauna haqqan za su gani da gaske me za su ga rabbahu za su ga ubangiji hadisi ya zo da dama kuma mun yi ta karanta ire-iren su a baya wa ila sama'i kuma za su kalle shi zuwa sama mai gairi kaifin ba tare da yaya ba suna aljanna za su tsaga idanunsu sama su ga Allah yana zuwa a cikin wani gadimare. sai Allah ya bayyana musu zuwa kan bi ghairi kayfin amma ba da yaya sifan ganin ba yaya yake zai zo a zaune wani irin zama a tsaye kaza yaya sifan babu kaifin yaya ba a sani ba yanzu yaya zai saukon ba a dai sani ba amma dai zai sauka a aljanna dan haka yaya zai sauko ba mu sani ba roƙon mu Allah kai mu aljanna ya samu ga amsa zahiri yake cewa Eh, don haka aka samu daga magabata da Allah ke cewa kalla innahum an rabbi yawma idin da mahjubun wani yazo tambayi Imam Malik yake cewa wai za a ga Allah madaukakin sarki a aljanna sai ce to in ba za a ga Allah madaukakin sarki a aljanna ba ai babu fa'idan saukar da ayan kalla innahum an rabbi yawma idin da mahjubun kafirai za a sa ya shamaki tsakanin su ba za su ga Allah ba sai ma nika yace to da ba za a ga Allah ba fa'idan saukar da ayi. za ka yato da ba gani a wannan aka ce kafirai ba za su gani ba hake nufi dama ashe akwai ganin Allah da mu'minai kenan imamu shafi'i shi ma ke sa wannan aya yana nuna ka ashe akwai ganin Allah tun da yace kafirai ba za su gani ba Wa wa bil mizani wal بالميزان alladhi wa aqirru Ya ce ina tabbatarwa na tabbatar kuma na yadda bil mizan akwai mizani shine ma'auni kuma mun yi ta karanta shi a baya za a zo da abun awo sikeli ne lahu kaffatan annan yace yana da tafi guda biyu za a auna ayyukan mutane wasu hadisan suna nuna kai da kanka ne za a daura ka a saka da gwargwadon kyawawan ayyukanka da gwargwadon nauyinka da ka za a ajiye ka a nan zunuban ka ajiye su a idan alkhairin ka suka rinjayi sharrin ka to nauyin ka zai fi zunuban sai ka yi rinjaye wanda kuma zunuban suka yi rinjaye to kuma sai a hankali wal haud da kuma tabbi annabi yace ina da tabki ranar kiyama babu wanda zai shaka ya sake jin ruwa a duk zaman da zai yi a aljanna annabi yake cewa fari kar yake ya fi nono fari yawan kofunansa kuma kamar yawan taurari sama yake duk wanda ya tashi lam yazma fihi abadan shi da kitirwa aljanna babu annabi yace haka za a zo a yi ta sha amma duk wanda ya bi annabi yace za a kare shi ba zai sha ba to yanzu wannan alhaus tafki ya tabbata akwai shi wani lokaci annabi yawa masu sahabbai maka suka ce za a sa annabi ya ce ko yi haƙuri za mu haɗu da ku a wurin tafki eh, kenan ya fi kaɗa fiya ina ne mahaɗa sai a tafki za a haɗu za ka je sha ga annabi yana wurin Allah nuna mana Allah ya kai mu to sai malamai suka da magana shin da alhaul da alkautar abu ɗaya ne wasu nuna abu ɗaya ne don duk kogi ne amma al-imamu Buhari a cikin aqidatu sahawiyya da musamman sharhinsa na abul izzi al-hanafi sun tattauna sosai akan wannan mas'ala ne shin alhaudu da alkausar abu ɗaya ne wasu nususun kamar suna nuna abu ɗaya amma ƙarshe sun yi ta hakiki suka kawo san da hadisan suna nufin ba ɗaya ba ne alhaudu daban alkausar daban sai imamu buhawi sai ke cewa sai dai shi alhaudu ɗin wani tafki ne mai girman ko kogi ne babba ya girmi alkauta amma sai dai inda aka jona shi yana nan kamar bohol daga ina aka dawo ruwan yake zuwa inda ka zabuwa da akwai inda aka ja ruwan to shi an jona shi ne da aljanna shi alhaus din to daga aljannan kuma sai aka sake haɗa shi da pipe zuwa alkausara daga ruwan cikin tafkin yana gauraye ne da ruwan alkausara da ruwan aljanna amma alkausaran daban amma dai an haɗa fatetan amma daban-daban ne yake cewa wal haud da tafki allazi wanda arju ina fata ina kwaɗayi in ji annabi an ji ibnu taymiya kai ina fata bi anni lalle ni ibnu taymiya minhu a ciki ina kwaɗayi ina fatan riyan da ƙosar da ni daga yunwa idan ka ce riyan ƙoshi daga kishirwa idan ka ce in ka ce ana rayyan kenan na ƙoshi daga kishirwa ya sa aljanna akwai wani kofa mai suna babu rayyan mai azumi duk lokacin da mutum ya ɗau azumi mafi girma abin da ya fi damunsa ba yunwa ba ne kishirwa ne yasa ana cewa lokacin da baki galibi ruwa yake nemo ba yasa aka ce ka babu rayyan wato koshi daga kishin ruwa da haka kana bude baki mai addu'an zahaba zamahu kishin ruwa ya tafi wabu tallatil oro makogoro ya jika kaga da ruwa wa tabatal ajru insha Allah la da tabbata insha Allah sai ba za ka yi kafin ka yi bude baki ba kafin ka sha ruwa sai ka ba za ka yi karya. ina cikin ruwan ya tafi ina makwakwalon ya jika daga da yawo yake cewa to ina fata ni game da wannan riyan zan koshi an halu ni ma in ɗeba kenan zan ɗeba in fincika in fincika kenan in ɗeba ya kosar da ni an halu in ɗeba in ɗeba ni ma in zuba shi yace yana fata yana addu'a Allah ya sa haka to Allah ya karbi addu'an ibnu taymiya kuma Allah ya sa mu samu wa kaza siratu ibnu taymiya ce kuma kamar haka siradi ma nayi imani da ita yumaddu za a tsawaita ta fauqa jahannam a saman wutan jahannama za a tsawaita ta dan igiya ne a daure amma tana da tsini annabi yace gashi ya fi ta tsini ta fi gashi tsini ta tsini ne da ita har ta fi gashi tsini limiri ne bakin bakin reza albarka hmm, wani eh, wa in yunkum illa wariduha kana ala rabbika hatuma maqdiya ba inda za ka wuce ka je aljanna sai ka bi ta wurin ba za a je wuta ba sai ta wurin kuma babu wani hanya sai shi to shine yace to na yi imani da akwai tsirabi domin su za a tsawaita ta fauka jahannam a saman wutan jahannama yake cewa fa muwahhidun nadi me ta Allah mai tauhidi kenan nadi zai tsira ya wuce ba annabi ya faɗa ba akwai wanda kaman tattawan ido da bismillah ya hai akwai kuma hudushi nadi wanda zai kuce cikin shi ya yage zuwa wuce yayyage hadin amma zai tsira da kyar muka tsira wanda sa mu dai a karon farko yake cewa wa akhar na ƙarshen kuma muhammad zai haɗu da jinkiri idan za a jefar da shi ya je ayyukan da zai tseratar da shi ba sai ya faɗa Allah tsare mu wannaru ya tsulaha hashe bi hikmati wannaru shi kuma wuta wanda ya ce na imani akwai wuta yasmaha waɗanda za su je ta ashaqi sune shaqiyai tambatattu da hikmati da hikima ne idan wutan da za a shigar da yan wuta akwai hikiman Allah a karkashin haka kenan to wani zai ce me yasa aka wuta ko na wuta akwai hikiman Allah koma littattafan asira wa kaza taqiyu haka kuma mai tsoron Allah ilal jinani canji ne na aljanna jam'in jinan zuwa ga aljannatai sai da kudu tabbas zai shiga ai yana kamar ya ɗauko ne daga sabbi isma rabbi kana ya menene da yake magana akan wuta sai jannabu hal sai sai su lanaran za a cikin sabbi isma rabbi ta ala ta karkatan allazi yaslan nar al-kubra yawa kafin nan ai ya kawo batun shaki yawa ta jannabu hal asba allazi ya an-nar al-kubra aga ce wa ta jannabu hal asba shaki zai ne da inda wuta yake allazi ya an-nar al-kubra da shi wuta mai girma zai shiga to yake cewa walikulli hayyin a'ilin fi qabrihi Wani kulle kulli hayyin kuma duk wani rayayye aqilin mai hankali fi kabari a cikin kabarinsa amalin akwai wani aiki qarinuhu da zai haɗu da shi duk wani rayayye mai hankali cikin kabarinsa akwai aiki yuqarinuhu da zai haɗu da shi gunaka a can cikin kabarin wani tsaro kuma za a masa tambaya wani zai ce to yaya kuma rayayye mai hankali cikin kabari a kabari kuma akwai wani rayuwa da sauransu abin da yake nufi duk mutumin da ya rayu a duniya yana cikin hankalinsa ya bari da ba mahaukaci ba ne shi to ya tabbatar in ya mutu ya je kabari akwai aikinsa da zai haɗu da shi munaka san cikin kabarin wai tsaro kuma za a maka tambaya kaga wannan ya nuna wanda ya rayu kuma mahaukaci ba baya hayyacinsa kaga duk babu waɗannan a cikin kabari a kansa sai dai ran kiyama kuma akwai jarabawa da za a yi musu kamar yadda ibn qayyim ya kawo cikin littafinsa طريق الهجرتين wa babu يتي yace waɗannan aqidu duka da na jero a dunkule hadha shafi'i wannan shine aqidar imam shafi'i ka san ya gama kawa wani sai sai to ibn taymiya ya ka wannan ɗan mazhaban wahabiyawa kenan sai sai to wannan shine aqidar shafi'i to dan shafi'i ya yafi kenan wa malikin kuma shine aqidan malik hmm. shi ma shi ne to ka ga malikiya galibi su ne yan bidiya da an yi magana malikiya eh. da haka yace shi ne aqidan shafi'i muhammad bin idris wa maliki kuma shi ne aqidan imam malik malik ibn anas al-asbahi wa abi hanifa kuma shi ne mazhaban imam abu hanifa nu'man kenan ibn sabit thumma ahmada sannan imam ahmad dan hanbal shi ma shine aqidansa yun kalu haka ake nakaltuwa daga gare su duk haka da ka ɗauko akida daga wurin su fa in ittaba'ta sabilahum da ka kai ma idan ka bi wannan hanya ta su fa muwaffaqu doka da ce wa in ibtada'ta idan ka kirkiri bid'a ka ɗau hanyar da ba ta su ba fa ma alaika to ba komai bane akan ka mu'awwalu dan ka kauce daga hanya idan ka yi bid'a daga abin da ake a kai to ba wani abin damuwa a kanka dan ka zama baka dace ba mu'awwal kenan aka fi muwaffaq kenan ka kauce daga kan hanya in dai mutum ya bar hanyar su to kaucewa kuma shine abin da yafi zama daidai da to mun abin nan mu tsaya mu zo mu tashi akan wasu iya kan dogon kaya ne sai an zo zubo ta za a yi kai a kuɗi ya su littafi ne mai karin fa'ida